Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 24 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji wani fashin baki kan harkar bauta. Maryam Dauda za ta shigo da shirin ta na kallabi. Sannan Naziru Ahmad Hausawa ya shigo da sharhin jaridun Amurka za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Ko jama'a assalamu alaikum. Shekara guda bayan da dubin dubatar musulmi 'yan kabilar Rohingya waɗanda tsiraru ne a ƙasar Myanmar suka yi tururuwar tserewa zuwa Bangladesh domin gujewa farmakin da sojojin ƙasar suka kaddamar a kansu. Hukumomin na Myanmar sun ce hankula sun yi kwanciyar da 'yan gudun hijira za su iya komawa gidajensu. To amma masu sa ido na ƙasa da ƙasa sun ce ba a samu kwanciyar hankalin da 'yan kabilar ta Rohingya za su koma muhallin nasu ba. waɗanda suka tsira daga mummunar azabar da aka gana wa 'yan kabilar ta rohingya a watan agustan bara sun faɗa masu ayyukan agaji a bangladesh irin jerin ukubar da suka fuskanta waɗanda suka haɗa da yi wa makusantansu fyaɗe da gisa tare da ƙona ƙauyukansu duk a gabansu ta yadda ba za su yi sha'awar komawa ƙauyukan nasu ba akalla musulmi 'yan kabilar ta rohingya rabin miliyan ne suka tsere zuwa bangladesh a watan farko da aka fara kai musu wannan farmaki daga baya wasu dubu ɗari biyu suka bi bayan su cikin 'yan watannin da suka biyo baya yanzu haka suna nan a wani sansanin 'yan gudun hijira da ake kira cox bazar sansanin da aka yi kiyasin shine mafi girma a yawan jama'a a duk faɗin duniya rotanni sun ce masu shigar da kara a matakin gwamnatin tarayya a nan amurka sun baiwa wani mutum mai gidan wata mujallar rigar kariya daga duk wata tuhuma mutumin da ya kasance jigo a binciken da ake yi a kan tsohon lauyan shugaba trump wato michael cohen shugaban kamfanin mujallar national inquirer david peka ya haɗu da masu shigar da ƙara inda ya zayyana musu alaƙar da ke tsakaninsa da cohen da trump da kuma wasu kudaden toshiyar baki da aka biya wasu mata biyu gabanin zaben 2016 kamar yadda jaridar wall street journal ta rawaito a rahotonta wanda ya ambato wasu mutane da ke da masaniya kan wannan badakala. saboda irin bayanan da peka ya faɗa a zaman da suka yi da masu shigar da karar aka ba shi rigar kariya cewa ba za a tuhume shi da aikata wani laifi ba a cewar jaridar ta wall street journal a farkon makon nan ne cohen ya amsa cewa ya aikata laifi karkashin wata yarjejeniya da aka kulla bayan da ya zayyana irin rawar da mujallar ta national inquirer ta taka wajen biyan wata fitacciyar mai shirya fina-finan batsa stormy daniels da wata mata mai suna karen mcdougal wacce ta yi suna a fannin bayyana a mujallar batsa ta playboy domin su yi shiru da bakinsu kan zargin neman su da aka ce trump ya yi ta hanyar lalata shi dai peka ya taimaki trump ne ta hanyar ganowa tare da sayan labaran abin fallasa na neman mata da yi domin a kaucewa wallafa su a jarida mai baiwa shugaban amurkan shawara kan harkokin tsaro na kasa da ƙasa wato na ƙasa john bolton ya gargaɗi takwarar aikinsu na rasha da kada su kuskura su yi katsalandan a zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a watan nuwamba a nan amurka bolton ya fito karar ya ce amurka a shirye take ta ɗauki duk matakan da suka dace domin hana hakan aukuwa bolton ya yi waɗannan kalaman ne a geneva inda ya haɗu da daraktan harkokin tsaron ƙasar rasha nikolai patrushev a cewar bolton wannan batu na gargaɗi da yawa rashin shi ya hana fitar da wata matsaya ta haɗin gwiwa daga ɓangarorin biyu a ƙarshen taron wanda shine na farko da manyan jami'an ƙasashen biyu suka yi tun bayan ganawar da shugaba trump da takwarar aikinsa na rasha vladimir putin suka yi a helsinki a watan da ya gabata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wasu sabbin jerin kudaden haraji kan harkokin cinikayya da amurka da china suka saka wa junansu sun fara aiki a jiya alhamis a farkon watan nan amurka ta ayyana cewa za ta kara kudaden haraji akan kayayyakin china da ake shiga da su amurka da kashi 25 waɗanda kudin su ya kai dala biliyan 16 daɗi akan harajin da ta saka akan kayayyakin china da kudin su ya kai dala biliyan 34 a watan yuli ita dai beijing ta bi sahun amurkan wajen mai da martani da makamancin kudaden harajin da aka saka mata sabbin kudaden harajin da amurka da china suka saka wa junansu na zuwa ne bayan da aka yi zaman kwana guda daga cikin kwanaki biyu da suka shirya za su yi a washington domin neman maslahar wannan takaddamar cinikayya a australia an zaɓi ma'ajin kudin ƙasar scott morrison a matsayin sabon firayim minista a yau juma'a a wani zaɓe da jam'iyya mai mulki ta liberal party ta gudanar morrison ya samu nasara a wannan zaben ne a karawar da ya da wasu mutane biyu inda ya kada tsohon minista harkokin cikin gidan kasar peter dutton da kashi 45 na ƙuri'un da aka kada yayin da shi dutton ɗin ya samu kashi 40 ita dai yar takara ta uku ministan harkokin wajen kasar julie bishop ta sha kayi ne tun a zagaye na farko masu lura da al'amuran siyasar kasar sun ce zaben da aka yi wa morrison zai kawo ƙarshen rikita-rikitar siyasar da ta dabaibaye gwamnatin ta masu ra'ayin mazan jiya gabanin zaben 'yan majalisar dokoki da aka shirya za a yi a watan mayun baɗi morrison zai kasance shine firayim ministan ƙasar ta australia na shida cikin shekaru goma sha ɗaya Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To kamar yadda aka ji jiya ce zagayowar ranar mai da hankali kan munin al'adar bautar da ɗan adam da yake har yanzu akan akwai ɗan hucin zagayowar ranar na tuntuɓi Profesa Samuel Zalanga na Jami'ar Bethel na jihar Minnesota ta nan Amurka wanda na tambaye shi ko me yasa har yanzu a wasu ƙasashen Afirka ake mallakar bayi tare kuma da bautar da dan adam ku afirka ya kamata a ce tana kan gaba wajen wato fafutukar ganin an kawo karshen bauta sai ya ce wato idan mutum yana da iko yana da girma kafi wani ƙarfi ko kabilan ku ɗaya ne ko zuriyan ku ne za ka cin mutuncinsa hmm. in ba dai akwai wani abu ne a cikin zuciyanka kamar tsoron allah ko wani abu ba hmm. kuma ka dubi abin da ya sa mutanen da ke tunanin wannan abin shine ba su dubi tarihin turawa kan sosai sun bincika su ba mm. turawa ai sun yi sa yan uwansu sun masu bauta in ka dubi tarihin su akwai mutane wanda suka zo suka tashi suka ce wannan abin ba daidai ba ne kaza kaza ya kamata a daina kuma abin da nake so ka gane bautan nan da kake magana iri biyu ne akwai bauta irin wanda kake magana akwai bauta kuma wanda in ka dubi wasu aikin da 'yan najeriya suke da kuɗin da ake biyan su shi ma wani bauta ne kana da aiki amma in ka dubi aikin da kake duk kana yi kana biya kana da kana ba da shi wanda suke da kuɗi a banki na kurun ba wani abin nan hmm. to bautan suna nan kashi kashi hmm. to professor me isa kasashen afirka ba sa jagorantar yaƙi kan eh, harkar bauta a duniya tunda ike su suke korafin cewa baturiya ya bautar da su ni a ganina babban abin da ya kisa yake faruwa haka shine akwai manyanmu da yawa wanda ba su zauna sun yi nazarin cewa menene darajar dan adam ba kasan a cikin tarihin nan kasashen turawa an yi wannan nazari din sosai sosai menene darajar dan adam hmm. ba amma in ka je wajen mu za ka samu a afirka ba da ba yau idan ina najeriya idan ina da kuɗi ko ina da wani abu saboda kamar ba doka ba wani ta dan adam akwai wasu 'yan Najeriya wanda suna zaman kansu ne kurun ba abin da suke samu wajen gwamnati. Mm. Abu haka kurun suke zama. Mm. So su ba kamar suna da wani ma 'yanci wanda tsarin mulkin Najeriya ba mm. su dai suna nan ne kurun hakan nan kamar ba wai su bayi ba ne amma kuma ba su da wani <laughs> daraja wanda za ka ce wai gashi dai gashi hakan nan. Eh. To Farfesa ɗazu ka fara wata magana eh, game da cewa shi bature ba baki ba ne ya bautatar har da ma dan uwansa bature wato kenan wannan ya yi daidai da cewa da ake ba bature ba sarakunan afirka su ma sun yi cinikin bayi haka ne abin yake haka ne wannan maganar da kai shi ma yana da muhimmanci akwai wata mata wanda ake kiranta wai hana aren ita ba yahudiya ce mm. lokacin da aka zo ana binciken yadda a kasar jamus aka ci mutuncin yahudawa to ita ma ba yahudiya ce sai ta je ta soma bincike sai ta je sai ta rubuta wani littafi ta ce cewa ai mutanen jamus ba za su iya su ci mutuncin yahudawa ba idan da ba don akwai wasu yahudawa wanda suka haɗa kai da su gwamnatin jamus din ba hmm, ka gane magana e wato abin nan da ake cewa da ɗan gari akan ci gari ke yawa yawa yawa to bari gaya maka abin da ya faru a afirka kenan yanzu haka na gama koyarwa koyar da wata course akan afirka hmm. in shiga ga yaran yaran turawa amma a ƙarshen course din suna nuna tausayinsu yadda domin mun soma binciken afirka tun kafin turawa su zo ga yadda abubuwa suke har abubuwa suka zo suka canja hakan nan hmm. zuwa yanzu kasan lokacin da muka sami yanci daga wajen mulkin daga mulkin mallaka hmm. mutane an yi ta murna ana ta da menene da menene ana hmm. gare yanzu mun zama za a <laughs> yanzu gashi muna neman shekara sittin har yanzu ga shi da abubuwa suke ba wani abin nan so ni abin da nake son faɗa shi ne ni nakan faɗa ma ɗalibai na ce musu kun ganin nan ni dan talaka ne ni bakin fata ne amma saboda na san abin da rayuwar ɗan adam yake hmm. idan yau ina da mulki ina da iko a kanku idan ba tsoron Allah ne a zuciya na ko wani abu ba ba ku da wani dalili da za ku ce wai don kurun ni baƙin fata ne ni ba zan ci mutuncin ku ba don ni wai ba bature ba ne ko wani abin nan mm. ka gani na. Mm. yawa to shi bakakin mutane a afirka su suna daukawa cewa in ba bature ne yake mulki a kansu yake musu mulkin mallaka ba wai dan wansu bakin fata ne saboda shi bakin fata ne ko to zai mutunta su to wannan ba haka bane mm. abinda na gani yanzu yake faruwa a Najeriya zaka samu cewa mu ya kanmu bakakin fata muke cin mutuncin yan uwanmu wani cin mutuncin ma ya fi ma wani wanda turawan masu kai ma. To sannan Profesa eh, tambaya ta ƙarshe kafin eh. bature ya zo Afirka shin 'yan Afirka suna bautar da junansu kamar kabila kaza in ta yaƙi da wannan ta bautar da koko bature ne ya kawo bauta a Afirka. Akwai a Afirka sosai ma akwai bincike da aka yi wannan wanda nazari da aka yi wanda ya nuna wannan kuma ba ma haka kurum ba mm. don ya nuna maka cewa shi bakin mutum ba wani mala'ika ne ko annabi ba shi ma yana da laifi wajen yana da laifi in ka je yanzu yanzu misali ka je Najeriya ka je ka tambayi ka binciki yarukan da Najeriya kabilun Najeriya da yaren su. Mm. Ka ce musu a yaren ku me kuke kiran mutane kaza. <laughs> In ka ji kalmomin da za su gaya maka kamar dabbobi ne wata rana su mai da yawa. <laughs> So eh, shi baki mutum mu ba za mu boye wannan ba. Lallai turawa sun zo su mana mulkin mallaka wannan ba daidai bane kuma akwai turawa ma wanda sun amince cewa wannan ba daidai bane. Mm. To amma kuma don turawa sun yi mulkin mallaka ba dalili ne wanda zai sa yanzu in mun ga 'yan uwanmu baƙaƙen fata suna cin mutuncin 'yan uwanmu bakake sai mu yi shiru wai don su bakake ne ko a ba za mu yi shiru ba Profesa Samuel Zalanga kenan ke fashin baki kan al'adar bauta kafin mu ci gaba ga wannan. how wani yarinya ce wani yari wani To a gaida Dawud Halil Bahaushen Sudan. Yanzu kan bari mu koma gefe guda Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Hauwa Liman. A cikin shirinmu na yau za ku ji ƙarashin ta da ita. Ga tambaya ta gaba da na yi mata. To malama Hauwa da farko da kika fara yi man bayani kin ce man ke tela ce ta yaya aka yi kika fara? A ni ɗinki na da karambani na koya. Na shekara kamar ashirin da biyu kenan ina ɗinki. saboda ni na koya ma kaina da kaina na tashi a gida dama irin keken ɗinkin na mahaifiyata na da shi eh. ina da sha'awar ganin in na da daga primary school yadda zan ga ana juya hannun keken na ana ɗinki zan zauna in ta kallo haka so kuma da na eh, bara so mahaifiya da na je na zauna gidan kawuna duka matan shi suna ɗinki lokacin ina sakandare. sai idan muka zo hutu ina da sha'awar koyan ɗinki su zan ranga taɓa kekunan su wani lokacin ka bata kayan ka na sallah ka canza style ɗin 2001 a shekarar na mallaki keke na na farko da kyau a lokacin nan um, in yi ɗinkin umbata wani kuma in yi in yi daidai da haka da haka dai da kallo kuma da YouTube ka je ka duba ka ga ya ake kaza ya ake kaza a haka hannu ya zama na cewa kuma in na ga riga na san yadda aka yi ta na san yadda zan dinka ta amma kuma bayan nan da kuma na ga cewa abin da nake so in yi din kenan Mm. shekara kamar uku da suka wuce to na je kuma makarantar eh, finishing school kenan inda kuma na dan gyara kwarewar tawa haka ta tafi yadda za ta tafi daidai da zamani na san yadda ake amfani da wasu kekunan da zamani ba kamar wanda can da ake amfani da shi ba. To tun da ma yanzu mun taɓo batun ɗinki, me za ki ce game da yadda ake ɗinkuna a zamanin yanzu? Gaskiya da gyara, lallai wa rasulihi da gyara. Dan ni zai ci abin da yasa na fito da nawa kenan nake kiran shi Afirka baya ta yadda zan nuna musu da cewa ba fa sai kin yi matsatsiyar rigan nan bane ba za ki hmm. fito ki yi kyau za ki iya rufe jikinki baki daya fil kuma ya zama na cewa kin mutunta addinin ki kin mutunta al'ada ki amma lillahi wa rasuli wasu kunan da muke yanzu a arewacin Najeriya ba daidai bane ba in za mu gaya ma kanmu gaskiya yanzu ya kai matsayin da wani ɗinki da ake cewa wai shi cold shoulder da wani kuma ma ba ma cold shoulder ba off shoulder. Menene kuma cold shoulder da off shoulder? To cold shoulder shi za ki ga hannun ne za a yanke saman hannun sai ya zama na kafaɗar ga baki ɗaya a buɗe take. Mm. Shi kuma off shoulder rigar gabaki ɗayanta ba za ta fara daga wuya ba a'a daga saman maman yarinya haka riga za ta fara kuma yanzu za ki ga 'ya'yanmu na hausawa 'ya'yan musulmi su ne kuma still za su saka kayan nan kuma a gaban iyayensu su fita ki ga fitar skirt yarinya kamata in ta sa wannan ta ɗauki babban mayafi amma yanzu mayafi babu zancen mayafi kuma a gaban iyaye za su fita so shi yasa duk baɗaliman ta yaɗu ta ƙaru a cikin al'umma so gaskiya lillahi wani sulhi ta ɓangaren bangaren ɗinkin mu a arewacin Najeriya akwai gyara. gyara. To wani kira za ki wa mata ko iyaye da ma maza baki ɗaya? su matsalolin da mata ke fuskanta a arewacin Najeriya a yanzu. Eh. Shi matsalar al'adar da yanzu haka a ofis ina muna da wasu cases na yara wanda ya kamata gaskiya iyayenmu da malamanmu su yi duba ta wannan bangaren. Musamman matasanmu wanda suka yi aure auren ya mutu da gugonsu suna fuskantar tsangwama daga gida wasu su zaki ga an samu su pressure kin gane wasu su je su sake wani auren shi ma ki ga an samu matsala kuma wasu su suna cikin gidan auren amma suna fuskantar matsaloli har yanzu za ki ga da wasu guraren mu a arewacin Najeriya da ba a discussing matsalar aure sai kawai a ce ma yarinya ta je ta yi haƙuri. Wannan abun ba ƙaramin matsala yake kawowa ba. wasu su ta haka za ki ga in suka samu kawayen banza sai ki gansu sun shiga shaye-shaye a nan aminu kano rehabilitation center na mata da kwai yara mata ƙanana waɗanda sun shiga shaye-shaye ta dalilin matsalolin gidan aure wanda mm. ba a ce ba za a tattauna su ba za a saurari yarinya a ji me ta ba a'a da amma yarinyar aure ta tafi shi kenan iyayenta ko ba za a taɓa zama da ita ba a saurare ta ko ta zo da matsala sai a ce ki tafi kowa haƙuri yake yi da yanayi yanda yanzu shaye-shaye da mutuwan aure kuma ya yawa a arewacin Najeriya. in ga duka wannan ishu ne wanda malamanmu da iyayenmu da eh, masu faɗa a ji da masu ware tsaki ya kamata a zauna a bincike a ga menene yake ka wannan matsalolin. To da fatan mata da iyaye sun ji wannan kira. Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan hirar, a nan kuma za mu dasa aya a shirinmu na yau. sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shirin. A madadin Hawa Liman da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To gaishe ki yanzu kuma ga Nazir Ahmad Hausawa da shiri na gaba. Sharhin jaridun Amurka A cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken a yayin da muguwar guguwa ke kusantar Hawaii dutse mai aman wuta na kilawaya na hucewa. Labarin ya ci gaba da cewa a yayin da hawaii ke shirin fuskantar barnar mummunar guguwa da za ta shafi yankin mazauna wuraren za su samu kwanciyar hankalin ba za su fuskanci masifi biyu a lokaci guda ba dutse mai aman wuta na kila-waya da ke babban tsibirin ya fara hucewa a cikin makonni biyu da suka gabata haka kuma akwai yakinin hakan ta faru ne sakamakon haɗarin da ya taso na guguwar hasashe ya nuna guguwar za ta kai mataki na biyar a ranar laraba sannan za ta yi ƙasa zuwa mataki na biyu a daidai lokacin da za ta afka tsibirin a ranar alhamis a cewar hukumar nazarin yanayi ta amurka sai mu leƙa jaridar the new york times jaridar ta rawaito labari mai taken trump ya yaba wa manafort inda ya ce yaƙi karaya ba kamar kohin ba. Labarin ya ci gaba da cewa a ranar Larabar da ta gabata Trump ya yaba wa tsohon manajan kamfe ɗinsa da aka samu da laifuka, inda ya ce ya karaya da ba da haɗin kai ga masu shari'ar da ke binciken tsoma hannun Rasha a zaben shugabancin Amurka na shekarar 2016, inda ya bayyana jin daɗinsa da irin amanar da wanda aka kama da laifin yaudarar gwamnatin Amurka ya nuna masa. A wani jerin rubutun Twitter da ya yi da safiyar da ta zo da abin mamaki na Paul Manafort tsohon jagoran wannan kamfe ɗinsa aka same shi da laifukan damfarar banki da haraji haka kuma tsohon lauyansa michael d cohen shi ma ya amsa laifinsa na sabawa dokokin kudaden kamfe inda ya ce ya yi haka ne da umarnin mr trump shugaban kasar ya nuna damuwarsa ne akan faduwarsa fiye da maganar laifukan sai mu leƙa jaridar the washington times jaridar ta rawaito labari mai taken hukunce-hukuncen robert mueller sun kara wa abokan adawar trump karfin gwiwa amma ba su tabbatar da saka hannun rasha ba labarin ya ci gaba da cewa ya zuwa yanzu mai bincike na musamman robert mueller ya yi nasarar taimakawa wajen cafke wasu jigajigai daga cikin mutanen shugaban kasa a yayin kamfe na shekarar shida, amma har yanzu bai tabbatar da muhimmin abin da ake son ganowa ba na tsoma hannun rasha a zaben shekarar ta da 2016 nasarar kama su da laifukan ta zama wani lamari mai matukar karfi da masu adawa da shugaban kasa suka rike wanda ya ce samun tsohon manajan kamfe dinsa da laifuka takwas da ake tuhumarsa da su zuwa neman daidaitawa da tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaronsa zuwa lauyansa da masu ba shawara kan harkokin kamfe guda biyu duk wata makarkashiya ce da binciken na Muela ke yi masa sai mu leƙa jaridar LA Times jaridar ta la times ta rawaito labari mai taken a wata tattaunawa da aka yi da trump ya bayyana cewar tsige shi daga kan mulki zai iya yin rugu-rugu da tattalin arziki sharhin jaridin amurka na wannan makon kuka saurara nazirar ahmad hausawa daga sashen hausa na murya amurka ke cewa mu zama lafiya yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu Assalamu alaikum sashen Hausa na murayen Amurka. Ni mai sauraron ku ya ku garba bala daga karamar hukumar cika jihar a Najeriya. Ina so in kira ga hukumar EFCC da ta zo daga akan tafkama gobe da ake a hukumar ba da agaji ko kuma bashi na refan na manoman shinkafa. Idan an baka hekta biyu a rubuce daga headquarter sai a zo a baka hekta ɗaya hekta ɗaya za a ce wai an rage ne daga can idan ka shiga intanet kuma za ka duba cewa hekta biyu aka baka asalamu alaikum gidan radio umar da suna na gambaba da fataskum da tsohuwar a garin fataskum a yanzu na cikin kara godiya allah subhanahu wa ta'ala a bisa wannan shagulgula da bikin sallah da muka yi cikin lafiya da kwanciyar hankali da fata wannan abu da muke a yankunan duk mu na arewa masu gabacin wanda ke faruwa ba mu ji ko wani gari daya da ba mai tashi wata wannan abu da fahari ne abin godiya Allah sannan muna ƙara jinjina da shugaba Muhammadu Buhari. Assalamu alaikum sunana babba haruna damba habaju bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka to alhamdulillah ala kulli hal a yau dai ina so in yi kira ga 'yan majalisa na cewa gaskiya ba su kyauta ba idan har da al'umma suke wakilta idan wani abu ya tashi wanda ya shafi kasa to ko hutu suke yi kamata yi su yanke su zo su aiwatar da ke don haka ya kamata su sani zaɓe ne aka yi ya kawo su wannan waje kuma in harkokin zaɓe ya tashi to bai kamata a ce za su yi bori da sanyin ciki ba. To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya a manfa a takaice. To Australia an zaɓi ma'ajin kuɗin ƙasar Scott Morrison a matsayin sabon Firayim Minista a yau Juma'a a wani zaɓe da jam'iyyar mai mulki ta Liberal Party ta gudanar. Morrison ya samu nasara a wannan zaben ne a karawar da ya yi da wasu mutane biyu inda ya kada tsohon ministan harkokin cikin gidan kasar Peter Dutton da kashi 45 na kudin da aka kada yayin da shi Dutton din ya samu kashi 40. Rotanni sun ce masu shigar da kara a matakin gwamnatin tarayya a nan Amurka sun baiwa wani mutum mai gidan wata mujallar rigar kariya daga duk wata tuhuma. mutumin da ya kasance jigo a binciken da ake yi akan tsohon lauyan shugaba trump wato michael cohen shugaban kamfanin mujallar national inquirer david baker ya haɗu da masu shigar da ƙara inda ya zayyana musu alaƙar da ke tsakaninsa da cohen da trump da kuma wasu kudaden toshiyar baki da aka biya wasu mata biyu gabanin zaben 2016 kamar yadda jaridar wall street journal ta rawaito mai baiwa shugaban amurka shawara kan harkokin tsaro na ƙasa john bolton ya gargaɗi takwaran aikinsa na rasha da kada su kuskura su yi katsalandan a zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a watan nuwamba a nan amurka bolton ya fito karara ya ce amurka a shirye take ta dauki dukkan matakan da suka dace domin hana hukun hakan bolton ya yi waɗannan kalaman ne a geneva inda ya haɗu da daraktan harkokin tsaron ƙasar rasha nikolai petroshev wasu sabbin kudaden haraji kan harkokin cinikayya da amurka da china suka wato kakaba wa junansu sun fara aiki a jiya alhamis To masu sauraren nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Mahmud da ya karanta mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniya mu na wannan lokacin Jan Ellison. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma an jima can.